Mu gyara jikin mu dire hani beauty kamfani babu kamar shi. Magungunan mata mu je don mu gyara jikin mu. Waina mata yanzu lokaci ne a gare mu su dire hani beauty su dire sun shirya don su share ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi tare da ni Maman Sidra. A yau insha Allah zan yi bayani akan wannan man gashin mai suna Zailal Hisan. Sudailal Hisan an yi shi ne da tsirrai da 'ya'yan itatuwa domin gyaran gashin mu mata. So yana sa laushin gashi sosai, yana sa yawan gashi insha Allah kamar da kuke gani. So har da maganinsa za ku gani a ciki wanda 'ya'yan itatuwa ne da saiwoyi. Yana gyara gashi na masu fama da kakarewan gashi to insha Allah ku amfani da wannan karshen matsalan ku ya zo. Ga masu buƙatar ɗaiɗai ko sari insha Allahu muna bayarwa, sannan ga masu buƙatar ganin sauran kayanmu za ku iya bibiya mu ta YouTube channel ɗinmu Sidrihan Beauty ko kuma TikTok ɗinmu Sidrihan Beauty One kamar yadda kuke ganin shi a rubuce a nan. Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. gidan haya kashi na goma sha hudu a hankali ta ce allah gaskiya ne ko na ban taɓa faɗa mata ba sharfi a jiya zuciya bai ƙara magana ba ziyar ya kalle ta ce is okay babu wani likitan da zai cire miki ciki har sai na ga dama duk inda za ku je cirewa zan sani so gara ki na tsaki gama exam in na kammala zan nemo ku da kaina to ta ce ya ce ki je ta miƙe jiki a sanye ta bi ofis ɗin su ma suka miƙe suka fito suka kamo hanyar kaduna su ta yi ta ce bai ka fahimta daga yanayin afaf jiya zuciya ya ce, babu abin da na fahimta. Shiru ta domin ta lura hankalinsa ya ɗan ƙara tashi bayan fitowarsu, yana ɓoyewa ne, ta kamar tana zargin haka na gani a idanunta. Shiru bai mata magana ba yana tunani, zargi to na me? Amma shi ma tabbas abin da ya gani kenan a idanunta, sai dai a zahiri ya kalle ta ya ce, In kika saka damuwa a zuciyarki, yanayin jikinta ne, mu gode wa Allah ta kubuta daga hannun wannan mugun yaran da mu san manufarsa ba ubansa ya lalata yarinya shi ma ya zo ni na rasa wannan kaddara kallon sai ta farta ina mai tabbatar maka yaron nan bai yadda babansa ya aikata haka ba shi yasa ya aure afaf amma idan haina da wannan tabbacin wa yake tsammanin yayi a jiya zuciya dadi yayi tabbas shi ma bayar rasuwar mutumin irin mafarkin mafarkin da ya riga yi da mutumin ya riga bashi kokonto anya sai dai duk hujjoji sun nuna shi ne Mai ta dawo da shi tunaninsa tana dafa shi ta furta. Ban taɓa nuna maka ba, amma wallahi ni kaina ban taɓa jin na amince mutumin nan shi ya aikata wasu afaf haka ba. Shiru bai magana ba, yayin da ita ma bata ƙara magana ba. da dare karfe biyu na dare ma kowa na bacci tana ta karatun dayari din da ta gano wasu abubuwan da ita ma suka kara dawo mata ta taba ganin abubuwan tana karama hawaye take yi sosai an ɗora masa wannan laifin ne domin binne wasu sarrafa yana kwance kan sa na dakin sai dai ya kasa ko da rantsawa ga sistem ya kasa aikin komai a dole ya miƙe ya ɗauko aminiyarsa sai dai ya ga wayan babu ko ɗaya ya koma ya zauna wani irin tunanin da yake da yake jin kamar kansa zai fashe ya kama kan yana lumshe idanunsa da fatan bacci ya ɗauke shi Tunda suka tashi da safe aka cigaba da shirye-shiryen tafiya suna ta sai da wasu kayan gidansu. Duk da su nemi alfarma wanda ya sayi gidan an ba su barkwata suna mai da kayansu sai ajiye duk sanda suka dawo su kwashe. Shiri suke sosai yayin da ta sallata kira zayar da yana cikin shiri take sanar da shi za ta koma ƙauye. Ayya ya ce ko za ki dawo kina mana aiki. Cikin farin ciki ta ce eh ya ce to ki shirya to ki shirya suna wucewa sai in zo in ɗauke ki. To ta ce tana masa godiya suka yi sallama. Sosai ya kudurta wa kansa ya kice tunaninta Domin ba alkhairi bane hakan ga rayuwarsa, iyayen da manyan makiyayan iyayensa ne, suna da hannu a duk abin da ya faru da iyayensa. A nata bangaren sosai take son ganin sa tana jin kewarsa, tana jin wani irin wayam, kamar wani bangare na jikinta ya bace Hawaye ta matsi mai ga gashi jibi za su wuce. Yana iya fata ya hango kawunsa mudubo ya fara karasa wasu karungun mai juna, kafin mudubo ya kalle shi ya ce, Muhammad, ka yi rashin lafiya ne? Murmushi ya ce, aiki ne babba. mudubo bai gamsu ba, suka karasa mota suka nufi gida sai dai tana kofar gidan madubba ya kalli gidan yana son tunowa sai dai ya basar to muka duni gidajen haya da yawa kamar nasa daya musamman na jre. hajji sai take farin cikin ganin Madibbo Bilkisu ta fara jera masa kayan abinci sosai ya ƙara yabawa da hankalin yarinyar sun karya hadda zayyad bilkisu na daki suna ta hira inda sa'annata da falmata da dauda duk suka kira ana taraha shi kansa zayyad ya ji cikin farin ciki domin sosai dangin nasu ke nuna masa soyayya duk da rashin shigar su da yake yi saboda shi mutumin ma ya san da yawan ƴan uwan Zayyad da baban Zayyad din ya hada su kafin rasuwarsa sai dai ziyar ya ce baya son alaka komai da su kamar da suka nemi ganin bayan babansa sun dade suna fira kafin mutumin ya kalli ziyar ya ce Muhammad saboda kai na zo ziyar dan kalle shi ya ci gaba ya kamata zuwa yanzu kana da iyali kaga Allah ya hore maka komai na rayuwa kamar da hankali ka ajiye iyali shine abin da ya sauran maka mun yanke hukunci ni da Hajju kuma ina fata kai mana biyayya yanda zaka yi wasu babata da Fa'ad inda ace suna rayi yau zai haɗin ya ya bai ci ƙala ba mudu bai ci gaba za mu nema maka auren wannan yarinyar bilkisu yau shi ma haɗiya sai dai bai yi magana ba mudu ya ci gaba nan zuwa kafin azumi sai ya yi komai na yi magana da yayansu a jiya suna matuƙar farin ciki da ya kasance kai zaka auri an wasu shiru still bai ci ƙala ba mudu bai ce kaji abin da ya kawo ni na san wannan shine gata mafi daraja da ko malam fa'ad zai maka yi maka aure ka duba dauda yana da yara falmata na da hannatu ka girme ta sosai haba muhammad kada ka yadda damuwar kaddara ta saka mantawa da ni'imomin da Allah ya maka na rayuwa still zai bai ce kala ba mutu bai ce ni zan yi komai ma kai dai kawai zan kawo maka matarka ka tashi ka je inda zaka Allah ya maka albarka miƙe waye sai dai wani irin zugi zuciyarsa ta fara ya fito ya tada motarsa yana fitowa Adamu ta fito daga nan ta tana cikin tashin hankali ta shiga mota ta tayar ta nufo gate shi ma haka ya bige motar ta ya wuce kasa majin motar ta tana mamakin wannan bayanannen wulakanci kusan mintuna takwas kafin jiki da hannu ba kwari ta komawa dokin ta bar gidan ita ma ta nufi marafa yana driving sai dai zuciyarsa na saka masa wasu bakin al'amura yana jin baya da gurbin kulla kowace irin alaka da wata mace kuma a yanzu sai dai bashi da kamar fuffansa da hajji a duniya dole zai yi musu biyayya da haka ya isa inda za shi, wato Lawal Jafar Rod, Isa Gaita bayan ya faka motarsa ya karasa wani flat na hudu da alama dama ana jiransa aka buɗe masa wani dattijo ne suka yi musabaha ya kalli zai ce Waziri ko zai eh ya ce bismillah suka shiga falon ya masa iso ya zo na ya kalle shi ya ce na duba documents din gaskiya sun yi kyau yadda zan bukata sai dai zan so in ƙara nawa aikin akai saboda akwai bincike namu da lauyoyi da muke yi sannan gobe ne ni ma zan yi tafiya London kamar da ne muka bayani akan wani kes amma kwana biyar zan yi na dawo zan fara aikin ka insha Allah aje zuciya sai da ce okay kana iya duba sauran documents din da na turo maka dazu akwai sunayen su duka da information din su kallon su mutumin ya ce amma ita wannan yarinya Aisha Aminu har yanzu ba ta cikin yanayin da za mu iya tattaunawa da ita shiru sai yi kafin ya furta ina so yanzu komai ya tafi babu ita a jiya zuciya mutumin ya ce ai dole muna buƙatar ta ko da tana da miji dole in kotu na buƙatar ta mijinta ya bata dama ta amsa kiran kotu shiru sai yi ya ce is okay zan ga yadda mu bayan ka dawo insha Allah da zarar ka fara aiki akai Oke mutumin ya ce ya miƙe suka yi musabaha ya fito gidan yana hanya kiran Asharfe shigo ya amsa ya dora a cinyarsa Asharfe ce dude wai na kake ne aje zuciya ya ce ya akai ashraf ce ya tufi ke san ganin ka yana kiran layin kawai baya shiga zayari ce oke zan kira shi ya tsinke kiran ya dan shiru kafin yana isa baro duku yayi fakin ya jefa layin Tofik din Tofik ya musa ya ce Zayyad kai ya gani ko Zayyad ce ayyuka ne suka yi yawa ya ce oke ka same ni a office ina son magana yanzu oke Zayyad ya ce yana tsinke wayar ya karasa office so sai faɗa tunani ne da kuma ya fara tafiya yadda ya so amma har yanzu babu wani kokarin jigo da yake da shi dama ita ce da sauri ya ke ce tunanin domin ko kaɗan baya son ƙara ta a shirya shirye bayan gama wayar su kafin kuma da ɗan hanzari ya miƙe ya fara shiryawa ya sa takalmi ya ɗauki kiɗin mota ya fita suna zaune suna kallon kayan da tun jiya da suka ga kayan suka rasa yadda za su yi da kayan akwatuna goma to me yaron yake nufi gashi babu takardar saki kallon ta dadi ya ce zora kin duba handbag ɗinta ko ciki ya saka takardar ta a je zuciya ta ce ni tun jiya tsoron kusanta afaf nake kada ciwon ta ya tashi gashi na ga ta fara warwarewa kamar da likitoci suka yi ta faɗa mana a baya da alam dadi ya ce please ya isa ki je ki duba min jakarta ko ciki ya saka afaf na ɗakin ga breakfast da ta sallah ta kawo mata bata ci ba dadi ne a hannunta take ta karatu tana shara kwalla mummy ta shigo a hankali ta kai hannunta kan mominta ta kura mata idanu ita kuma jikinta ya sanyi haka kawai na rashin gane ma'anar kallon da afaf ɗin ke yi musu tun jiya da ta dawo kallo kamar na tuhuma zama mummy ta kusa da ita ta riƙo ɗayan hannunta tana kallon ta ta farta bibi na baki karya ba ajiya zuciya ta idan ta still kan momin ta farta kinga muna ta shiri an ji sina za ta zo ta mike kitso wannan ya tsufa kin ji shiru dai still tana kallanta kafin a hankali ta kalli gefen afaf din ganin handbag ɗinta ta miƙa hannu ta ɗauka tana furta bari na je na saka miki cikin wancan kayan in fito miki da wani ko ta miƙe tana fita daga ɗakin ta nufi ɗakin su yana ganin ta ya farta kin gani ta ce gaji kan mu duba tare ni kwata kwata wallahi afaf ta canza kage da take kallo na ma da alama yaran nan ya hada mu da ita shiru yi kafin ya ce ki duba kawai bana son surutu ta fara tura hannunta tana lalube. jin nauyi ciki ta kalle shi sai kuma ta zaro hannunta ta zazzage da kara ƙasa gaban su mugun faduwa ya kirjinsu yana duka ganin tilin gwal da ya zuba suka fara kallon juna sai dai babu wanda ya magana ganin hadda receipt ga information time da date da kuɗin su duk shiru suka suna kallon juna tare da tunanin me yaron yake nufi da su a hankali dadi ya furta ya kamata mu yi maza bangaren nan yaron nan yana da wata manufa a kanmu ita ma ajiya zuciya ta ce amma da ka fara sanin inda yake kai magana sosai da shi ya daka mata tsawa magana me zan yi da shi kika sani ko ya zo kashe mu ne mu ma kamar yadda babansa ya mutu yana ganin kamar kazafi ne muka yi wa babansa wallahi idan su tijjani suka ji hamma ya aure afa to cewa za su yi bakin mu ɗaya da shi gara mi maza mu ba ƙasan nan a je zuciya ta ce to shikenan Allah ya sa haka shi ya fa alkhairi ya ce amin sai kusan biyar da rabi yana fi ofis ɗin Tofik inda har Hajji da bafa sun je magana aure yayin da bafa gobe da safe zai koma Gombe yana isa Tofik ya ce ai na zo na jira da tun na wuce gida saboda da zaman dawo bayan su sun wuce a je zuciya zai da ya karasa shiga yana zama kan kujerar ofis din ajarum na isa kofar gidan ya fara hon mai gari ya leku sai dai bai yi yunkurin shiga ba ya yi mai gadin alama da ya zo mai garin ya karasa yana gaishe shi cikin girmamawa a asharafe ya ce masu gidan fa mai ya ce yanzu alaji ya fita ita ma uwar gidan ga ta can a mota tana shirin fitowa oki ashraf ya ce ya zaro dubu biyar ya bawa mai ya ce ina dawowa nan da mintuna insha Allah mai gadin baki ya washe ya ce sai ka dawo yalla bai kalan ziyar ta ya ce Hajji da Baba suna nema maka auren Bilkisu, ka sani? Zairi ajiya zuciya ya ce eh. Kallon su tafi ke ya ce, na ce masa zan yi shawara da sauran danginmu. Amma ba hakan bane gaskiyar magana Domin idan kana son Bilkisu, ko cikin awa guda ne zan aura maka da ba tare da na nemi shawarar kowa ba. Zairi bai ce kala ba, ya ci gaba. Amma yayin da na gani a asibiti kwanaki, Ashraf ya ce matar ka ce, menene gaskiyar maganar? Shiru Zairi bai magana ba, tofi ke sake furta. Kasan dai ban taɓa nuna bambanci tsakaninka da ashirin ba, kuma Hajiba ta cancanci in yaudare ta ba. Ko na gani zai mata kasi inda ƙarfi na ya ƙare a jiya zuciya ya shiru yana jiran amsar zayar kusan mutuna goma tafi ke ce kai nake saurare zayar ya ajiye zuciya ya ce eh mata ta ce ada tafi cikin fargaba ya ce kamar yaya ada zayar ya ce dama tsautsayi ne please kar ka bari hajji ta sani tafi ka kalle shi ce yanzu ina fahimta ku rabu da yarinyar cikin wani irin yanayi da shi kansa bai sani ba ya furta eh tafi ka ya ajiye zuciya ya ce still ka ƙara tunani akan su ka yanke shawara kafin na nemo hajji da babba Tofik ya ce, na ji project ɗinku na doka ta Germany ya fito ko? da ce, eh, tun last week. Tofik ya ce, kuma sun amince da ku na basu just 20% a cikin ɗari? Cikin ribar? da ce, eh, Lawim ya fara aiki tun kan project ɗin ma ya fito. Tofik ya ce, masha Allah, Allah ya kara albarka da ci gaba. da ce, amin, suka ci gaba da tattaunawa akan wasu al'amuran na rayuwa. Kusan mintuna ashirin ya ɗauka yana shawagi a marafa kafin ya koma gida. Mai gadin jikinsa har rawa yake ya buɗe masa gate, ya shiga. Ya biyo shi yana ƙara zubo gaisuwa. Kallonsa ashirin ya ce, suwa da waye a gidan mai ya ce hajiya ta fita da kananan yaran ita ma mai aiki ta je kasuwa yanzu Oke Ashraf ya ce dama mijin ita Aisha ne ya aiko ni na ba ta sako ba ma so iyayen da su sani amma dai zan iya amincewa da kai ko mai ya washe baki ya ce eh sosai ma Ashraf ya ce gode bari na je masa na fito mai ya ce to ya juya shi ma tana zaune falon shiru idanunta na kan kofa ya shiga jumutsi ta dago a hankali sai dai ganinsa ta gane shi inda ta fara kokarin tashi amma ba ta sami jabi ta rufe jikinta shi magana haka ya koma kofa ya tsaya ta jawo hijabin da ta saka daga zaunan kafin ya sake shiga ya samu nisa da ita ya zauna kanta ta saka ƙasa shiru ta fara magana zayar ya baki takarda shiru ya tuna bata magana ya kalle ta ya sake maimaitawa zayar ya baki takarda saki wallahi ga ya fara taruwa a idanunta kafin hankali da girgiza kai kaɗan ya gano ta a'a sai dai ya yi mamakin ganin yadda yanayin da ya koma daga fitar da takardar saki da alama ita ma ta fara faɗawa halin da shi ma zayar ya faɗa ba tare da ya gane halin da yake cike ɗin ba kayan gudunsa ya fitar ya duba ta ya kuma tabbatar da abin da ya gani kafin mai dan ɗibi jinin ta ya da aljihunsa ya kalle ta a jiya zuciya ya ce ina so duk abin da zan faɗa miki ki goya min baya kin ji da limshi idanu dai ya zaro katin sai bata ya ce wannan number ɗina duka hudu ne har da na office in kika buƙaci magana ki neme ni sannan zan faɗa miki yadda komai zai kasance bayan kun tafi limshi idanu dai ya bata katin ya fara tsara mata magana bayan ya bugun Taufik yana driving duk tunani ya cika shi ba ma ya san komawa gida sanin ne za su sa shi a gaba da batun auren kusan awa ɗaya gama shirya mata komai ya mata sallama ya nufi gidan Zayyad sai dai na tafiya lura kamar ana bin sa ya danyi fakin sai dai duba ya babu motar ya tayar da tasa yana dubda gidan Zayyad ya sake hango motar ta class ɗinsa so sai hakan ya dan daga masa hankali sai dai bai nuna bai danna hon dan Musa ya bude masa ya shiga gidan yana shiga ko fitowa daga mota bai ba ya ga Hajja da babba da Pretty za ta kai babba airport da ɗan hanzari ya karasa yana ƙara yadda babba inda ya ce firiji ta koma ya kai baffa da kansa suka yi baffa sallama ya shiga mota a sharaf ya tayar a hanya ya ce baffa baka kira zayar kun yi magana ba mu dubbe ce a san halin muhammad sarai yanzu saboda magana auren nan ba zai dawo yau gidan nan ba ma tunda shi ya fi so ita zama haka ba mace gashi da kwarjini ba zai kara ba a sharaf ce haka ne baffa Allah ya tabbatar da alkhairi mu dubbe ce amin sai rabta magarba dadi afaf ya dawo gida inda yake faɗa mumi jirgin dare za su bi su da asuba za su bar Kaduna zuwa Abuja ta ce Allah ya kai mu suka ci gaba da shirin Yana ofis ya sha aminiyarsa ya yi tam yake gida kan kujerar ofis ɗin. Bacci ne ma ya fara ɗibarsa. Sai dai baya sanyi har a dole baccin ya kwashe shi ya faɗa mafarki mai daɗi tare da babansa. Abin sa da ya fi so fiye da komai a rayuwarsa. Ganin baban yayi yana masa murmushi yana masa fatan alkhairi da nasiha akan ya saki zuciyarsa ya rayuwa ta farin ciki. Yana buƙatan hakan. Zuta su ta riga ta ƙare ya kalli babin yana nuna damuwa ba zai taɓa iya yin hakan ba har sai bayan ya dawo masa da mutuncinsa ko da baya duniyar Babin ya ce na sadaukar da dukkan farin ciki na ne domin kai ka sami yalwataccen farin ciki. Ina fatan kai ma ka zama haka. A duk ran da Allah ya baka yaro ka sadaukar da naka gare shi. Dukan hukunci na zalunci Ubangiji bai taɓa yafe su. Kana buƙatar farin ciki na kaji? Shiru yana kwalla ya kasa ƙara magana kafin babansa ya dafa bayansa ya furta duk halin da kake ciki. Kada ka taba hana kanka farin ciki ko domin ni kaji? Zai magana baban ya bace. A hankali bude idanunsa da suka masa nauyi yana kiran baba baba. ganin sa ofis ɗinsa ya miƙe zaune ya kama kansa wani masifafan yanayi yake ji da zarar yarinyar ta faɗo masa ya rasa menene manufar yanayin domin kuwa baya son ƙara tunawa da ita kuma zai fitar da dukan hujjojin kare mahaifinsa ko da babu ita idanun tana buɗe ta kasa rantsawa ita ma tunaninsa take na ko a wani hali yake a yanzu wani irin son kasancewa tare da shi take yanayi ne da bata ma san menene ma'anarsa ba amma dai tana jin tana son yanayin lumshe idanun da ta tunda ta dawo ta kasa amincewa momin da ta kare mata wanka sakamakon wani nauyin sakamakon wani nauyin da ta tsinci kanta tana ji A hankali ta fara limshi idanunta duk da still cin take ji ba. Kallon agogon yayi ya miƙe ya shiga toilet ya yi alwala ya dawo. Ya jero salloli kafin duk da bai niyya ba ya nufi gidan Hajju. Har ta shiga ɗaki firiti ce kawai a falo. Ya wuce ɗaki ya kulla kofa yana zama gefen gado tare da kama kansa. Dan yunwa yake ji sai dai baya jin zai iya saka abu a cikinsa. A dole canza kaya kawai ya kwanta duk da cin yake jin yi ba. Tun wata tarabi na asuba ta sallar da mumi a faf suka tashi. Aka fara shiri sosai ko da dadi ya dawo aka ci gaba da shiri domin ita ta sallah ita za ta gama gyara gida kafin ta wuce za a zo an saki din gida sai kusan shida na safiya ta nufi ɗakin afaf tashin ta da kanta sai dai ga mamakin ta afaf na kan da tuma tana addu'a dan tsugun na mumi ta yi cike da mamaki sosai afaf ta canza ta tsinke tunanin tana ƙara gun afaf ɗin. ta zauna a gefen gadonta tana jira ta ita afaf ganta ta shafa ta fara kokarin juyewa gunta kura mata idanu mumi ta kafin ta farta bibi na kin tashi lafiya afaf ta limshe idanunta tun bayan da dawo masallaci sallar asuba suka gaisa da hajju. ya koma daki ya kunda system ɗinsa ta kansa da san sanin halin da take ciki ya shiga bangaren su ya ga shiga mumin da maganar da suke yi kafe da idanu ya kamar tana gabansa mumi ta ce ba zan je ki yi wanka ya cinye fuska a faf ɗin ta yi mumi cike da mamaki ta ce yau ma ba kya so ne miki limshe idanu ta yi alamar iba ba ta su. mumi ta shiru gaskiya da alama yaron ya fara nasara akan afaf ina mata da ba dan malam fu'ad bane da shi ne mijinta da daɗe na yawa afaf a hankali ta miƙe ta ce To, na raka ki? a idanu alama a Mumi ta haƙura ta ce, ki maza to kada mi rana. Ta fita, Afaf ta miƙe ta zare hijabinta, tana kokarin cire rigar jikinta kafin ta zare pant. Dama babu brazier. Wani irin limshi idanu ne da ya rufe system din yana kwanciya kan gado. Tawul ta daura tana bathroom ta yi wankan. Sai dai wani sabon al'amari tana wankan tana ganin sa kamar shi yake yi mata. Har ta kan tsaya sai ta gaba shi din bane tukunna ta ci gaba. Yayin da tana goga soso tana jin kamar hannunsa in yana mata wanka. Haka ta yi ta azabtuwa da shauki kala-kala. har ta gama wanka ta fito jiki babu kwari ta shafa lotion tana zaune shiru mumin ta shigo ta fito mata da wata doguwar riga mai kyau sosai da dan kwalinta ta bata da kwabashu shi ma ja da komai da dan siririn sarka ta ce please baby na ki maza dadi ya fara faɗa kada mi latti. ko na saka miki limshi idanu ta alama a mumin ta fita ta fara shiryawa ta gama ta koma ta zauna shiru sai dai haka kawai ya sake faɗo mata ta share kwalla ganin abin da ta karanta take kama a mafarki yaushe ne duk abubuwan nan suka faru bakwai da minti arba'in na safiya ta na sun fito an sha kuka su musu ba da manal na kewar ta sallah ga mai gadi ma bayan dadi ya biya su duka kuɗaɗensu ya ce inda ya dawo zai sake neman su insha Allah haka suka bar gidan cike da kewa da tarihin da suka kafa a gidan tun bayan barin su gidan haya suka bar gidan suka kama hanya Abuja dadi ke driving yaron cousin ɗinsa Muftahu shine zai zo airport ya tafi da motar ya ajiye a gidansa inda muftahu shi yana da mata ne da yaro ɗaya Al-Amin yana aiki a Abuja sai da sauka sauka kafin dadin ya kira Muftahu inda ya ce dadi ya biya ta ofis nan suka biya ta ofis ɗinsa suka ɗauke shi ya karɓi dukin sai dai hankalinsa na kan afaf da ya daɗe yana santa sai dai ganin dadin baya santa da maza saboda larurarta ya saka ya ɓoye har suka isa airport wajejen azahar nan suka yi sallah suka fara hidimominsu na tafiya kafin suka ɗan ƙara saye saye sai dai ta san kowa ya kasa gane kanta duk da dama an san babu lafiya amma yanzu iyayenta abin ya fara damun su tunda ta dawo su ɗin mata kasa saki da su wanda iyayen suka fara wani zargi da shi babanta hankalinsa ya ƙara tashi in dai zarginsa ya zama gaskiya Takwas na safiya ya gama shirinsa ya fito. Hajina zaune da hadisi tana karantawa. Priti na kicin inda aje ta kalle shi ta ce, Haɓa, wai an gwancin ne tun yanzu? Dan murmushi ya ce, Ina sauri kin tashi lafiya? Ta ce lafiya da farin ciki tunda na ganka cikin walwala kai ma. Mudubu da ya wuce bai kwana ba, ya ce baki masu son filaye shi yasa ya koma bai kira ka ba. Oke ce zan kira shi in na isa ofis. Ta ce ba za ka ci abinci ba? Ya ce ba na jin yunwa. Shiru ta ce kai koyaushe ba ka jin yunwa? Allah ya shirye ka. Ya ce amin. ya ce amin yana dan dariya ta ce ja'iri ya fita sai dai na fitowa dadi fikir ma na fitowa ko kallonsa bai bai wuce mota zai shiga shi ma dadi na zan yana shigowa da alama a waje yake da alama a waje yake tun bayan da ya dawo masallaci domin jallabiya ce jikinsa da dan hanzari ya kara kafin zayar ya kunna mota ya tsaya gefen window sa ya masa sallama zayar ya kunna motar sam dadi na zan bai tuna zai iya jan motar ba ganin yana close da shi sosai a sa dole zai saurare shi sai dai zayar ya kunna mota inda saura kadan ya takawa dadi na zan kafafa dan ya matsa da sauri ba ya fiki motar suka bi su da kallo shi da dadi fikira adamu da ke ta windo da dan musa juyawa suka yi ya kalla dadi fikira bai yi masa magana ba shi ma yana bangaren sa ransa amugun bace tare da saki-saki akan matakin da zai dauka akan zayad jirgin sa na dagawa ta tsinci hawaye sosai na zubo mata Manal ta kalle ta tace momi kalli ya afaf tana kuka ba ta son tafiyan ko yayin da ta suka mai da hankalinsa kanta cike da mamakin yarinyar sosai ta fara abubuwa na masu cikakken hankali to amma me ya saka Dadi san baya so zuciyarsa na nuna masa dalilin canzawarta cikin 'yan kwanaki. Kwata-kwata yaushe ta san yaron ta zauna da shi. Me mata? Da sauri ture tunanin domin idan har san wannan yaron a fafta fada, lalle ina cikin masifa mara iyaka. Sai dai ai har yanzu kwakwalwarta bata koma daidai ba. Bari mu je in ji abin da likitoci za su ce, da shi ne zan ɗauki mataki na ƙarshe. Da wannan tunanin ya sa samu nutsuwa, yayin da mummi ke ta kallanta, tabbas a fafta canza, ko na ɓoye jikinta da ta fara yi daga dawowarta daga jiya zuwa yau. Ya nuna ta fara fahimtar wasu abubuwa. A hankali da suke ajiyar zuciya, kenan ya koyar da ita ma'anar saduwa a 'yan kwanakin da kinan ya koyar da ita ma'anar saduwa a 'yan kwanakin da suka yi tare ƙara ƙurawa a faɗin idanu ta yi tabbas akwai alamar cika da kwarjini da ta ƙara to amma me da sauri ta ce insha Allah ma ba haka bane ina ofis sai ba aiki yake yi ba kuma sam ya yadda ko feshin ɗaya ya ba wa damar ganinsa ga tiyata yana da anjima amma ko sanin ɗin takardun bai yi ba wani iri yake da rayuwarsa da zuciyarsa wata masifa ta tunkari zuciyarsa ji yake kamar zuciyarsa na son tarwatsewa sai dai ya ƙi gaskata abin da yake faruwa domin bai ma san manufar abin ba kallon adamu ya ce wai hanzu baki sami layin zuhura ba a je zuciya ce ta ce na je fa gidan shekaran jiya ba sa nan sai ta sallah ita ma ba bata bani wani kwakwaran magana ba ta ce dai sun fita duka a fafa an kai ta asibiti sai dai yadda naga gidan jikina ya bani akwai abin da yake faruwa sana ce ta rana wayar zuhura ba ta shiga shiru shi mai sai dai ce bari na kira AA na ji lafiya ko sace mata wayar akai ya jefa kiran sai dai shi ma baya shiga kallon ta da mamaki ce shi ma nasa baya shiga ya ajiye wayar ta ce tabbas akwai abin da ke faruwa kuma zan binciko yana ofis din wayarsa ta fara ringin ya kalla da mamakinsa ta sallace ya tsinke kira ya kira ta yaya an tashi lafiya ya ce lafiya yaya an tashi lafiya ya ce lafiya kifa ta ce lafiya na sha kuka sun wuce abin su tun ɗazu wani irin nauyi ya ji ya tokare shi sai dai ya furta oke ta ce na shirya yaushe za ka zo ina zuwa yanzu ina tsinkewa da ya miƙe ya fita ko da isa gidan tana kicin tana ta haɗa sauran tarkace ya kira ta a waya saboda ba mai gadi ya fita don haka waje ban sa gaishe shi ta ce kaga ina ta karasa haɗa kaya ne zan kai can karamin gidan na kulle yayin mummi zai tura a karɓa ba wanda suka sayi gidan idan sun dawo za su kwashi kayan su. oke ce ki koma ki karasa ta ce to ta koma ya haura saman ɗakinta ya shiga ya tsaya na kallon ta inda ya hango na karamin frame ɗin hotonta ba ta shekaru goma sha uku ba ta yi kyau a hankali ya karasa ya ɗauki frame ɗin yana kallo inda ya ɗauki frame ɗin yana shirin fitowa ya ga wani flower vase ya karasa sai dai cikin tsananin mamaki ya ga wani karamin kyamara a manne jikin flower vase ɗin inda sosai abin ya bashi mamaki domin ba nan ya saka nasa ba to wannan nawa yi kallo yi sosai wannan sabon sakawa ne ma kallon ɗakin ya fara yi sosai inda ya ƙara hango wani saman ƙofar bathroom a hankali ya miƙa hannunsa zuwa gurin wani frame ne a gurin aka manna a gefe ya ɗauko frame ɗin ya zare kyamara ɗin ya dan zauna gefen gadon ta yi shiru yana ƙara kallon ɗakin tare da tunani kala-kala sannan ya ƙara kallon kyamaran sababbi ne tabbas da alama ba su daɗe da aka saka su ba wani irin takaici ne da bakin ciki ya ƙara cika shi kina wani ya riga kallon tsiraicin ta limshi idanunsa yana takaici idan ya gano kowa ba kaɗan ba zai wulaƙanta shi ƙashin ta ya fara shaƙa hankali ya ɗan saki ajiyar zuciya ya miƙe ya sako ta sallana shan baskwata tana ta shirya kaya ya koma ya zauna ya fidda sai ya jefa kira sai da aka amsa ya farta kana ina ne Ashraf ce ina gidan ya Tofik, ya ce ina zuwa mu fita yanzu. Oke Ashraf ya ce ya tsinke wayar. Sai dai kwashe mintuna 47 zaune babu alama gama aikin ta sallah. Ya kira wayarta ya ce zai fita in ta gama tsaf ta masa flashin. Ta ce to ya kama hanyarsa zuciyarsa a mugun baci Har ya iso gidan Tofik. Sun gaisa da matar Tofik ya wuce dani inda Ashraf ke karyawa shi ma. Ya dan zuba kaɗan ya fara ci sai dai kwatkwatan muddinsa ya gama guduwa. Aje fuk din ya kalli Ashraf ya ce Lab zamu je gurin wannan cousin ɗin naku. Ashraf ce lafiya? Zari aje zuciya ce please mu je kawai bani da time na muka explanations Oke Ashraf ya ce yana miƙewa. Suka kama hanyar fita daga gidan a motar Ziyad. Ashraf ya bar tasa a gidan. Yana tuki zuciya na tuki har sai cin Sultan Road. Wani photo lab inda bayan sun gama gaisawa da Arham, cousin din Ashraf. Dama sosai ya san Ziyad. Ziyad ya bashi kamera ya ce yana so ya duba masa informations ɗinta complete. Arham ya ce ok Arham ya ce oke, za ku jira ko za ku je ku dawo. Ziyad ya ce no, za mu jira. Suka zo na kuce da gurin inda shi kuma ya wuce lab ɗinsu da kyamara ɗin. alhamdulillah to in sakar gida ku yi hakuri mu kwana ana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo mu kashi na goma sha biyar ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da kuma ra'ayinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a gurkuru ku